rahmatullahi wa barakatuh. Mun gode Allah. ya zo wurare guda uku a cikin diwani. Akwai wannan ra'aitu Rasulullahi jihar wa yakzatan bi ibari su zakal mahallu mahalluhu. Sai ra'aitu Rasulullahi jada bi bugyati wa ma gaba an dara barran wa labara. Ra'aitu Rasulullahi nassa bi annani safirin lahu fil kainatil mukallisi. Sai ɗayan da ke cikin ah, sai ɗayan da ke cikin ainihin A manasiku shi kuma uritu bi kairil kalqi kaira mara'i na shakka wal aswa wa kulla mira'i wa hayyaj shaki wal mahabbata waddana zuwa ƙarshen baiti to malam Musa Asadu sunna hakikanin yadda ka zo ka karanta wannan baiti kuma ka fassara ba haka shehu Ibrahim yake nufi da fassaran ka ba shi ma'anan falau sawwaro ne. su maganganu na suwa na sufaye da na sufaye komawa ake wurin malaman sufaye sai su bayyana me ake nufi kamar yadda malam abubakar gumi ya sha faɗa yana cewa sufaye suna cewa a sufi tuhu wallah sufi kaiwa shi ne Allah lokacin da suka haɗu da shehu ɗaya rubuci sai shehu ɗaya rubuci ce masa a'a abin da ake nufi da a sufi tuhu wallah shi sufi ƙarshen abin da zaka faɗa min ya samu natsuwa ya ji daɗi shi ne Allah to kaga wannan shine fassara ta ma'abota abin abin da shebran yake nufi falau ni fil haƙiƙati da a ce sanda aka ɗauki hotona a haƙiƙanina lokacin da aka ɗauki hotona a haƙiƙanina lam ba kowa za a gani ba siwa shaksi mahabubin face shaksiya ta abinsu bihi na tamatta'u da shi ne muke jin daɗi ma'anar abin da wannan magana take nufi shine duk lokacin da aka ambaci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga an ambaci manzan Allah sai in hakaito da manzala sai in ga kaman ga manzan Allah a gabana sai ya zama kamar zuciyata tana sauwara hoton sayyidina rasulullahi da kowane lokaci zuciyata tana taswirin hoton sayyidina rasulullahi ne daga lokacin da kuka zo za ku ɗauki barhama a hoto to lokacin shi kuma zuciyar shi tana taswirin hoton annabi Muhammadu kamar ga annabi Muhammadu nan a gabanta ga annabi Muhammadu nan a gaban zuciyan barhamu kuma shi barhamu a wannan lokacin ba wai shi bane in an ɗauki hoton shi da zai bayyana a hakika wai shi shi Ibrahim ya zama annabi Muhammadu akwai zama mutum na hakiki akwai zama mutum na majazi zama mutum na hakiki babu wanda ya isa ya zama manzan Allah ga hakikatan babu wanda wanda manzan Allah shi kadai ne la sharika lahu ba shi da abokin tarayya amma akwai abin da ake faɗa majazi shi wannan majazi malam Musa ka sani ko ni ko kai ko sauran almajirai akwai wanda idan ya so budurwa ko ya so mata zaka ji yana cewa wacce ai da ni da ke mun zama ɗaya kin zama jinin jikina ni da ke mun zama ɗaya mun zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya to wannan zaman ɗayan haƙiƙi ne ko majazi kaga dai ai wannan zaman ɗayan majazi ne ba haƙiƙi ba to abin da shoyi baran yake nufi irin zama majazin da kake yi da masoyiyarka ko da matarka saboda ƙaunar da shehu ibrahim ke ma annabi shine zaka ji kan yi amfani da wannan lahajar cewa na zama ɗaya da manzon Allah kamar yadda masoyi ke faɗa wa masoyiyarsa cewa ni da ke mun zama ɗaya haƙiƙi ba majazi ba yanzu misali ɗayan baitin da yake cewa walimla wa ainul yawma muhammadin sara sirruhu fi haikali wa ruwa'i barhama yake cewa walimla ta yaya haka ba zai kasance ba bayan mai yau nan ainu muhammadin ni barhama na riga na zama annabi muhammadu to wannan maganar me take nufi malam musa abinda wannan maganar take nufi na zama annabi Muhammadu ba fa haƙiƙi ba a'a kamar yadda ne buga misali wancan yau idan saurayi ya yi budurwar da yake so zai ɗaga waya ya kira ta yana yan mata masoyiyata ni da ke kin san ni da ke mun zama ɗaya kin zama ni na zama ke to irin wannan narkewar da kake a cikin soyayyar ka koma takka? irin wannan narkewar ne barhama yake yi a cikin manzon Allah har gaji ya ce shi da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sun zama ɗaya irin zaman ɗayan da kake yi da budurwarka in kana so wannan kuma ya halatta a cikin soyayya ya halatta amma ba shehu ibrahim yana nufin shi ya zama annabi muhammadu ko annabi muhammadu ya zama shi ba a'a ana nufin irin narkewar da kake a soyayya to shi barhamu idan akwai abin da zai iya so har ya ga ya narke ya zama wannan abun to babu kaman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama to shine walau saboda saboda kaunata da manzon Allah da ce za a ɗauki hotona bil haqiqata a haqiqa lam yaro wallahi ba kowa za a gane ba ba shaksi mabuyun face suran manzon Allah ba wai shehu Ibrahim a'a Na rike wanda yi a cikin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shehu Ibrahim har yake gani shi da sayyidina rasulullahi sun zama daya sun zama daya amma ba wai shehu Ibrahim ya zama annabi ba kuma wannan a soyayya akwai mutum yakan iya cewa na zama ke kin zama wannan kuma ba hakiki bane majazi ne soyayya ce ta kawo wannan wannan kenan ba abin da za a gani suwa shakti mahabubin bihi na tamatta'u da shi muke jin daɗi sannan kuma baiti na gaba malam musa shine baitin da kai magana a akan ra'aitu rasulallah wanda ya zo shi ma cikin sairul kalbi diwani na ƙarshe diwani na shida harfu sa'i wanda shi ibrahim Allah ya kara masa ya dake cewa fa hal absarat aina ka ahala mai ishatan min al abdi fa walhamdulillahi kulluhu shin idanunka ta ga wani irin rayuwa ta ga wani irin ainihin rayuwa mafi daɗi mafi kyau ta bawa wanda shi bawan nan gabaki ɗaya rayuwarsa godiyan Allah ce wani bawa ne wanda rayuwarsa gabaki ɗaya godiyar Allah ce sai ya ce ra'aitu rasulullahi ni barhama wallahi na ga manzon Allah jaharan a bayyane wai ya ƙazatan ido da ido ibarisa a nan faransa hal zakal mahallu mahalluhu shin nan ainihin mazaun nan a nan manzala yake bayan ya ce ah, ah, alautul bihara zakirati wa innani alautul ƙura wal mudna balhal jibala rumuri dalbari da nusrati dinihi wa ubrid lil misala shi ma wannan baitin a cikin ah, sairul kalbi yake shi ma wannan baitin da kake magana bayan ya ce wa bayan ya ce faransa darul basikina sannan kuma ya zo ya ce ya ga manzan Allah ko a ɗaibin sara amma anna rakbiya yammama na kairin nasi lissairi sammama inda yake cewa fa innaka kairun nasi min kairi ummatin inda yake cewa ba shi ba jama'ata wajudan jama'ata wajudan haibatan wa jalala wa absartu min za bahjatan wa jamala jamalika unsun haibatun wa muhabbatun, sai ce fa anta tambul mursali na kamala ah, wa kulluhum hazal makarima wal ula wa ma kal imam al hashimi kisala muhammad ya kairul ya kairal anami wasilati abaka ilahi ma yafutu makala shi ibrahim ya ce jama'ata wajudan haibatan lala. dukkan wata kyauta da kwarjini ya lallai, wallahi ka hada da dukkan wata jalala ya lallai, ka hada wa basartu sai na ga min za daga wannan bahajatin wani irin kwarjini yana bayyana wa jamala na ga wata irin jamalan da babu irinta jamaluka unsu shehu ya ce jamalaka ya lallai, wani irin ɗaya ba kewa ne haibatu wata irin kwarjini ce take bayyana a cikin jamalaka wa mahabbatin ga soyayya sai ya ce ba an tambul mursali na kamala duk manzanni ga baki dai inda ana magana cika ya rasulullahi kafi su cika wa kulluhum hazal makarima duk manzanni sun hada duk wani abu na karamci wal ula da daukaka sai ya ce wa makal imamil hashimi kisala amma idan ana maganar dabi'a babu mai kaman ba Hashimin dangi shine Muhammadun Rasulullah sai ya ce Muhammadun shine annabi Muhammad ya kai al'anami mafi alkhairin halitta wasilati na. a baka ilahi ubangiji na ya baka ma ya futu makala abin da ya wuce zance abin da ya wuce a faɗa wa wa anta wa habtal bida ya rasulullahi fararen nan ba kai ne kai musu kyauta wasuda lallai bakaken nan ma kai ne ka musu kyauta fanta ha ilaika kadimin to ga wani bawa ya zo ya tuko zuwa gare ka rama minka manala yana bukatan ka bashi kyauta eh yana bukatan ka bashi menene kyauta sai ya ce wa ani ka kairal alamin wasilati kai din da nake nufi ba wani ba ya ya mabi halittun Allah tsani na munili ladal yawmin rahibi wala. abin da nake bukati bukata a wannan rana mai girma daga wurin ka ya rasulullahi kyauta in ji barhamu wata yamani hubbika soyayyaka ta mayar da ni maraya ta mayar da ni bawa soyayyaka ba ta mayar da ni wani irin bawa to a nan ne zaka ji barai na tafa gadirta tu audani wa ali wa usrati sai ce ajubul balalam ashku kat kalala har ya zo inda yake cewa ah, ah, ah, bibairota an husina bisharki kadiman rasula ilahil alamina ta'ala karashi biya kallamtu alama waddati humu nasaru dinan nabi fi'ala har ya zo inda yake cewa bila hora bil hindil kadimi imaratan masiri ilal maula wa jalla jalala lihum koka min ban koka ja'a kadimukum yuwali lakal asbara wawa dala eh ah, har ya zo inda yake magana Ibrahim Allah ya kara masa yadda alautul bihar zakirati wa innani alautul qura wal mudna bal hal jibala arumrid al bari li nusrati dinihi wa ubruz al jadid misala har inda ya zo ah, ah, bidar al fasikina kusala shine bi kaulaka dauran aw bi yubin wa marratan ibarisa daral fasikina misala yace yace yace su audani ni barhama na bar kasata wa ahali na bar iyalaina wa usrati na bar na a juful fala ina keta dazuzzuka lam ashku ban taba kawo kuka kaddu ko so ɗaya kalala na gajiya ba ya kaulaka ɗauran wani zubin zaka same ni a kaulaha abin da ya kai shehu ibrahim china abin da ya kai ibrahim faransa malam musa ai ya ji isar da sakon Allah ne ba abin da ya kashe Brian Faransa shi ya ji isar da sakon Allah ne to duk da ƙasan Faransa ta zama ƙasa ne duk da kasan Faransa ta zama ƙasa ne ta zama ƙasa ne na mutanen banza to amma kuma dalilin da ya sa mashe Ibrahim ya ga manzon Allah ƙasan Faransa saboda shi abin da ya kai ga Ibrahim gashi diwarin ya tabbatar mana ba yawon duniya ya kai Ibrahim ba ko yawon shaka idanu a'a me ya je yi a cikin faransan abin da ya kai shehu shehu ibrahim ya je ne isar da sakon allah ya je isar da sakon allah ne ga abin da ya faɗa bi kaulaka ɗauran au biyufin wa maratan wani zubin ina shiga daji bi kauraka bi kaulaka ɗauran wani zubin daga shiga cikin kaulaha in je isar da sakon allah au biyufin wani zubin kuma a airport ne duk wanda na gani in ba musulmi bane sai in miƙa mai sakon addinin musulunci an gane ku wamar wani zubin kuma bai ba hadisa har faransa nake tafiya isar da sakon Allah darul fasikina wanda faransa gari ne na fasikai kusala masu lalaci amma har can shehu ibrahim har can shehu ibrahim yake zuwa ya isar da sakon Allah to lokacin da shehu ibrahim ya je ya je ya je faransa isar da sakon Allah jin daɗin da manzon Allah yayi ga masoyin Allah masoyin annabi ya je faransa isar da sakon Allah sai manzon Allah ya bayyana mashe Ibrahim sai ce ra'aitu rasulullahi jaharan ni na ga ni na ga manzon Allah jaharan a bayyane waya zatan ido da ido bi barisa a nan faransa saboda me daral fasikina wanda gari ne na fasikai kusala masu ra'aitu rasulullahi jaharan jaharan waya zatan bi barisa a nan faransa har ina tafiya hal zakal mahallu mahalluhu shin nan wurin wurin annabi Muhammad ne a nan yake ko malam Musa ina so ka nuna mana a cikin diwani inda aka ce Shehu Ibrahim in yaje zai shiga hotel inda aka rubuta haka wallahi wannan wani abu ne malam Musa wanda ka fito da shi daga cikin aljihunka babu wani malamin dariƙa da ya rubuta cewa wai Shehu Ibrahim idan ya je zai shiga hotel ma a bakin hotel ma yana ganin annabi wallahi babu inda aka rubuta a cikin wannan babu ko malamin da ya faɗa wannan maganar malam Musa wannan abin ka ɗauko shi daga cikin aljihunka matsayinka kuma na da'iya mai kira abu Allah to duk abin da za ka yi kai adalci malam Musa ka ji dalilin da ya sa shehu ibrahim duk da ya ambace da faransa da darul fasikina to da ya tashi shi abin da ya kai shi isar da sakon allah shi yasa da ya isar da sakon allah kamar yadda muka karanta sanadiyar zuwa baitin da ka karanta shi ne wannan ko fagadartu audani wa ahli wa usrati ajubul fala an gane ko lam ashku qattu kalala fagadartu auɗani na bar ƙasata wa ahli na bar iyalaina wa usrati na bar dangina a jubul fala ina keta dazuzzuka lam ashku qaddu kalala ban taba kukan na gaji ba bi kaulaka dauran wani zubin a kaulaha nake shiga in yi wa'azi in da wanda ba musulmi ba aw bi yufin wani zubin kuma nakan shiga ainihin nakan shiga airport ne in duba waye ba musulmi ba in bashi kalmar shahada nan ana maganar tafiya shehu faransa don isar da addini ne in mutumin ne ya je isar da addini ko ya je isar da alkhairi ne ya je isar da sakon manzon Allah ne idan aka ce a wannan garin ya haɗu da manzon Allah ai ba abun mamaki ne. sai shehu ya ce bibari sa kai hamma farwa marratan wani lokaci ba a kaulaha nake musulantarwa ba bibari sa har faransa na je daral fasikina garin fasikai kusala masu lalaci me ya kai shehu ibrahim ya je isar da sakon Allah ne a wani baitin zaka ji ma yana cewa bi bai rota bi baljika har belgium na je shi ibrahim ya je har kasan belgium ya kai addinin musulunci Yau ta jawulan ko wata rana ina mai zazzagaya bi kahiratin har alkahira misra shi ibrahim ya je abgi hunaka jamala na je na samu jamal abdul nasir shugaban kasan ainihin misra sai ya ce bibal ah, ah, ah, sai ya ce li abdul malik karmi tu mauhinan wa ma londonan abgi fa haka ya lashe bara har london ya je har ba yake cewa to ni fa ba wai na je ina buƙatar London din ko mutanen London ne. kai ka ɗauki London din ma wata abu ce wacce take khayal wata abu ce kawalwalniya sai shehu ya ce bi bai rota har rot Shehu Ibrahim ya je rot ba an husina daga rot Shehu Ibrahim ya tafi China bi sharqi kadiman can inda rana take bullowa Ya ce, ina mai hidima ga rasula ilahil arshi ubangijin annabin ubangijin al'arshi wa wata ala wanda ya ɗaukaka sai shehu ya ce karashi karashi karashi tana cikin pakistan ne shehu har pakistan ya je bi haka lamtu alama wadda ce anan bar masoya na a karashi karashi tana cikin pakistan ne shehu har pakistan ya je kai addinin musulunci sai ya ce a huru nasaru dinan nabi fi ala a wurin aiki mutanen Pakistan sun taimaki addinin Annabi Muhammadu Ya ce kari ta samu bil habli domin sun yi riko da igiya habli Muhammadin igiyan Annabi Muhammadu kibaran manyan su wa falam da yara nisan mata warijala da mazaje eh to shi Ibrahim bai tsaya ba sai ya ce lihon koka mimban koka ja akadimu kuma yi wayi lakal asfara wa wadala to saboda haka malam Musa wannan maganar shehu da yake yi ya ce ma garin Faransa darul fasikina mun ba musulmi ba musulmi mumini da ba zai ambata faransa da garin fasikai ba domin faransawa fasikai ne azzalumai ne amma kuma yayin da shehu ibrahim ya kai sakon allah ya kai addinin musulunci garin faransa to anan ne shehu ibrahim kuma ya ci karo da manzon allah ya ga sayyidina rasulullahi kuma babu inda muka rubuta a cikin littafi ko shehu ibrahim ya rubuta a cikin littafi cewa wai in zai shiga hotel ma sai ya ga annabi dan Allah idan akwai muna kira ga malam Musa ya duba mana a wani littafi ne ba dai a cikin wannan diwanin ba wallahi babu inda aka rubuta sannan babu wani malamin dariƙa, da ya taɓa rubutawa cikin littafi cewa shehu Ibrahim ya je Faransa idan zai shiga hotel ma a bakin hotel din ma sai ya ga manzon Allah gaskiya wallahi babu wannan maganar malam Musa in kuma akwai muna jira ka fito mana in ka fito mana da shi wallahi za mu zo mu taslimi mu mi kauya saboda haka 'yan uwa kun ji dalilin zuwan Shehu Ibrahim Faransa ba abin da ya kai Shehu Ibrahim Faransa face ya isar da saƙon Allah kuma ku je ku bincika tarihin Shehu A shi Shehu Ibrahim ya je Faransa kuma ya isar da saƙon Allah a Faransa ko bai isar ba Shehu Ibrahim ya je Faransa me ya kai shi musuluntarwa ya je China me ya kai shi musuluntarwa ya je India me ya kai shi musuluntarwa ya je Pakistan ya je ya je Belgium ya je London duk wannan kasashe Shehu Ibrahim ya je me ya kai shi musuluntarwa alautul bihara dhakirati wa innani alautul qura wal mudna bal hal jibala sai ce a rumuri dalbari alautul bihara dhakirati na hau koguna manyan teku cikakku wa innani alautul qura kai na hau na tafi manyan ƙauyayyuka saman da saman duwar wasu bal hal jibala saman duwar wasu ma duk na je me na je yi in ji barhamu a rumuri dalbari na je ne mai yardar Allah mahalicci li nusrati dinihi da in taimakawa addinin Allah wa obraz liljil jadidi misala samari masu tasowa nan baya in nuna musu ni ba misalin masoyan masoyin manzan Allah ne ban zauna a kaula kawai na shanta ke ba ni ma sai da na fita isar da sakon Allah sakon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka malam Musa ina so dan Allah wannan magana da kai kace wai Shehu Bara zai shiga hotel eh, a bakin hotel kawai sai ya ga annabi Allah mana so a nuna mana ina take a diwani mu dai wannan sune abin da yake a cikin diwani kuma duka yana cikin sayrul kalbi kamar da muka karanta harfin sa'i da harfin da'i inda shi Ibrahim ya magana kenan sai kuma harfin jimi shine jama'atan wajudan haibatan wa jalala wa basartu min za bahjatan wa jamala jamalaka unsun haibatun wa mahabbatun fa anta atambul mursalina kamala saboda ga wannan takaitaccen sako ne zuwa ga malam Musa su da suna dan Allah muna jira muna jira malam Musa inda Shehu Ibrahim ya ce duk sanda zan shiga hotel sai in ga annabi a cikin littafin kamar yadda ka faɗa muna jira sannan kuma wannan bayani da muka yi maka malam Musa su da sunna kai dai da'iya ne a ƙarshe zan rufe da wannan maganar ta malam zan rufe wallahi ba zan gushe ba duk sanda zan yi karatu sai na isar da wannan sakon saboda ku ji wataƙila in kun ji za ku iya ɗaukan wannan magana ta Ibn Taymiya ko ta Ibn Al-Qayyim Al-Jawziya Ibn Taymiya yana faɗa a cikin majmu'u fatawansa na sha faɗan wannan magana mujalladi na biyar shafi na saba'in da tara ibn taimiyya yana cewa a ah, wa fi kalami ahli tasawufi a cikin maganganun sufaye ibaratun muhimatun akwai maganganu masu rikirkidarwa bal wa a hayana a wani lokaci ba maganganun tana tana tana sa kwakwalwa ta rikirkice sai ce lakin ta hata mil waje sahiya amma maganganun an bincike su suna ɗaukan ma'ana ingantacce sai ce fa insabi yana daga adalci idan ka ji ya yi magana an tuhumala adal wajhi sahihi ka ɗauke shi a bisa fuska ingantacciya wanda ya ce wai ya ji ya duba cikin littafin shi bai gani ba littafin nashi sabo ne kar ku manta kwanaki na yi magana akwai wanda ake cewa malam kakisu ya zo ya rantse a cikin wannan littafin tarjama ta malam abubakar gumi gata inda malam abubakar gumi ya ce wa manzon allah jahili na zo na faɗa malam kaki ya ɗauko sabon bugu ya ce wallahi billahi lazi la ila illa huwa babu sai da ya rantse ban sani ba ko ya kafara saboda shi bai daɗe da fara karatu littafan malaman shi ba ni gashi nawa ya kai shekara kusan ashirin da wani ya rantse babu sai gashi ba ni ba ma har ɗan uwa mai albarka malam nibras lagos ya ɗauko nashi da wanda aka cire ɗin da kuma wanda akwai ɗin ya haska wa al'umma ya nuna ma duniya bayan haka mutane sun kira ni daga wurare daban-daban har 'yan boko sun ce malam wallahi muna da wanda aka buga shi wanda aka cire din bayan wafatin gumi da shekara biyu aka ciccire abubuwan da aka da shi abubakar gumin ya rubuta to saboda haka idan ka ji na faɗa magana abu a cikin na ce maka akwai a cikin majamu'ul fatawa naka kwanan nan ka mallake shi an cire irin waɗannan maganganun amma mu namu wanda muka mallaka tin tin tin tin tin fil azan zaka akwai irin waɗannan maganganun ɗalibin ilimi ya san wannan ba sai ya zo yana rantsuwa wallahi abin da wallahi abin da malam wane ya faɗa na duba nawa babu ba kuma shafi ma zai iya bambanta ban da wannan to lallai ilalla watakila wannan magana da nake karantawa a cikin naku babu ni kuma a cikin nawa akwai sai ku je ku nemi tsohon bugu ba sabon bugu ba ba darul fikiri ko daru ibnu hazamin ba wannan ake nufi ba fa a'a tsohon bugu wanda ba a cire waɗannan abubuwan da suke cikin littafin ku ba to malam Musa ga abin da ah, Ibn Taymiyyah yake faɗa sai ya ce wa alam ka sani anna lafazar sufiya lalle lafazin sufaye wa ulumahum da kuma ilimi na sufaye taktalifu tana sabawa ba daidai take da ilimin kowa da kowa ba fa yudliquna alfazahum suna sakin faɗan lafazin su ala mawdu'atin abusa wani maudu'i abinda a larabci yake a rubuce daban ma'anan abin da suke nufi daban shine ala mawdu'atin a bisa wani maudu'i abinda su su baye suke rubutawa daban a rubuce amma ma'anar shi kuma daban maudu'atin wa marmuzatin da kuma abin magana take nufi shi kuma daban take nuni daban sai ibnu taymiya yake cewa wa isharatin da kuma ishara maganan su ishara ce tana nuni ne akwai abinda da maganan su baye take nunawa wanda ta jiri fi ma bainahum take gudana a tsakanin su malaman sufaye sai ibnu taymiya yake cewa fa man lam yudakilhum ala tahqiqi wanda bai shiga jikin sufaye ya zauna da su ya fahimce su haƙiƙanin fahimta ba wanda bai fahimci maganganun sufaye haƙiƙanin fahimta ba sai ya ce wa nazala mahum alaihi ya sauko daga kan abin da suke ma'ana ya sauka ya fahimci abin da suke nufi yadda ya kamata Raja anhum zai dawo ga barinsu, wa huwa hasi'un yana mai sakin jiki jiki zai sake zai zama ya ainihin shiga cikin ɗimuwa wa hasirun kuma zai zama yayi asara in dai ka ce kawai maganganun su bai za ka rinka ɗauka kana fassarawa ba tare da ka bincike su ba to akwai lokacin da za a maka tsiye kunya za ka ji in wa in ji malamin ku ibnu taymiya malam musa dan Allah ku rinka daukan wannan ka'idan mara dan Allah idan ka samu manyan malaman sufaye ka tambaye su me suke nufi da abu kaza in sun kasa bayyanawa to sai ka zo ka bayyana ma duniya cewa lallai na bincike malaman sufaye ba su iya kara wannan abu ba sai ka zo ka tabbatar da wannan abu amma malam Musa me amfanin yin amfani da falsafa ka ce wai ko da a cikin usul na ɗariƙar tijjaniya akwai kafirci ba kowa bane za a kira shi kafiri wannan ba wani sako ka isar wallahi a cikin ɗarikar tijjaniya babu kafirci a cikin ɗarikar tijjaniya babu zindikanci babu abin da ɗarikar tijjaniya take koyar face qur'ani da hadisi da kuma bin Allah da bin annabi Muhammadu fama fihi zikiru shaiki au zikiru gairihi a cikin ɗariƙar tijjaniya ji shehu ibrahim ya ce babu ambatan shehu tijjani ba ambatan shehu ibrahim sai ya ce dili da'il abdi aini da wa'i din nan ga rashin lafiyan bawa shine asalin magani saboda haka ɗarikar ta shehu tijjani wallahi babu kafirci a cikin ta malam musa mu rinka amfani da hujja kawai mu daina amfani da falsafa mu dinka amfani da hujja kawai amma mu daina amfani da falsafa don wutar da hankalin mutane mu sani addul amana ila ilali Allah ce mu bai da amana zuwa ga ahalinta mu ji tsoron Allah malam Musa mu ji tsoron Allah kai kanka ka san wallahi azim wannan magana da kai ba ta cikin littattafan mu wannan magana da kai kuma kayi ta ne saboda kai amfani da falsafa ka bautar da hankalin mutane an fahimta ko to saboda haka ah, shi ne ibn ah, taimiyya yake cewa ah, sannan in ka duba cikin madarijus salikin mai mujalladi hudu akwai mai mujalladi biyu akwai mai mujalladi hudu akwai mai mujalladi uku to idan ka duba cikin mai mujalladi hudu mujalladi na uku shafi na ɗari uku da tara daidai za ka samu inda ibn al-qayyim al-jawziya yake cewa fa alam ka sani An anna fi alqaumi lalle a cikin halcan mutane ai a sufiya sufaye min isti'arati suna da kalmomin da suke aro su daga larabci su furta su kana tunanin larabci ne ordinary amma akwai abin da suke nufi wa idan idlaqil amma idan an sake su zaka zaka tunanin ma'ana kawai ta gama gari maganar take kibi zaka tunanin kawai larabcin da ka sani shine haka ma'anar ta take shine wa idlaqil ammi amma wa iradatul khasi ake banci akwai abin da maganar take nufi wannan maganar waye maganan Ibn al-Qayyim al ne malamin ku da za ku dauki wannan ka'idan wallahi da kun zauna lafiya maganganun su bai a rubuce larabcin za ka yi tunanin kawai abin da ake nufi kenan amma sai ce wa iradatul khasi a keɓance akwai abin da wannan maganar take nufi wa idlaqil lafazi za ka ji an saki lafazin gashi nan za ka yi tunanin kawai ana nufin wannan kalmar abin da take nufi kenan ta wannan larabcin amma aro ta aka yi amma ba ma'anan abin da ake nufi kenan ba sai ibn al-qayyim al ya ce wa iradati isharatihi duna haqiqati ma'anahu amma abinda wannan kalmar da sufi ya rubuta abinda ake nufi ba shine haƙiƙanin ma'anan abin da kai ka fahimta ba ba shine haƙiƙanin abin da yake rubuta ba abin da kai ka karanta wa iradati isharatihi abinda da shi maganarsa take nufi duna haƙiƙati ma'anahu ba shine haƙiƙanin ma'anan kai abin da ka fahimta ba a zahiri ma kuma wannan sai ya ce ma laisa fi lisani ahadin minad dawaifi gairuhum ba a samun irin wannan maganar in ba a wurin sufaye ba dan Allah ku ji wannan ka'idar Malam Musa a ɗauki wannan ka'idar mana dan Allah a rinka amfani da ita mun roƙe ku mu ko sufaye wallahi inda a ce mun samu daga malaman ku sun gaya mana ko mun samu daga malaman mu sun gaya mana cewa ku kuna da wani yare wanda wannan yaren in kun yi magana da shi ba mai ganewa sai ku wallahi da ba da ba za mu ringa ɗauko littattafan ku muna nuna waɗansu abubuwa muna cewa kafirci bane wallahi da ba za mu yi haka ba za mu yi adalci mu ce to sai dai mun tambaye ku me kuke nufi da wannan to amma ku tun da ba ku da wani yare yaren ku yaren larabci ne shi yasa in mun ɗauko abu kaza muke tabbatar da shi wannan abun ba gaskiya bane wannan abun kuma kaucewa akan hanyar Allah ne saboda ba ku da tawili akan wannan maganar taku ba wani malami da ya ce a'a maganan su wahabiyawa ko taimiyawa ga wata ma'ana da take ɗauka bayan ma'anan zahiri to mu ko maganganun malaman mu tana ɗaukar ma'anan zahiri tana ɗaukar ma'anan baɗini to ku yi mana adalci mana malam Musa ku yi mana adalci mana in kun ji maganganun malaman mu ku tambaye mu in ba mu sani ba mu sai mu tambaye malaman mu sai su gaya mana sai mu zo mu gaya muku ba aibu bane an fahimta ko to sai ibn al-qayyim al-jawzi yake cewa wali hadha yaquluna saboda haka zaka ji su, fa suna cewa nahnu ashabu isharati mu ma abota ishara ne maganar mu akwai abin da take nuni ba wai kawai mun yi magana kawai zallan larabcin ake fahimta wuce ba a'a maganan mu nanu ashabu isharatin akwai abin da mu take nufi wala ashabu ibaratin mu ba kawai mu ba yan fassara bane mu su baye ba yan fassara bane kai a rubuta larabci a fassara a duk larabcin mu yana da ma'ana larabcin mu yana da abin da yake nufi eh sai shehu sai ibn qalim jawziya ce yace daibatun ta'allaqu alaihim bi zahiri ibarati amma akwai waɗansu wanda suka rataya kawai da zahirin abin da su bai suka rubuta da shi suke musu hukunci malam musa kaji wannan maganar fa ibn al-qayyim al-jawziy ya ce akwai waɗansu mutane ta'allaqu sirra taya alaihim akan su bai bi zahiri da zahirin ibaratihim kawai fassaran abin da su bai suka rubuta suke dauka suke fassarawa amma ba sa bincika menene ma'anar wannan abin ku ke na fa malam musa da ku fa malam ibn al-qayyim al-jawziy yake da ku ne malam musa a duba fa banda um sai suka fara ce musu yan bid'a wannan kuma maganar malamin ku ne kawai kuna ɗaukar zahiri ku ce ma 'yan tijjaniya 'yan bidiya ku ce ma 'yan kadiriya 'yan bidiya hmm? an fahimta ko wadallaluhum sai su batar da su su ce musu batattu ne yanzu za ga wani ya fito yan tijjaniya batattu ne mushrikai ne kafirai ne wallahi malam baka bi kaidan malamin ka ba in za ka bi kaidan malamin ka ba ka mushrikantar da mutum ko kafirtar da mutum ba sai ka tambaye shi me yake nufi abin da yake nufi in babu hujja shikenan hmm? an fahimta ko waɗayi batun akwai wasu jama'a kuma daga cikinsu nazaru ila maqasidihim kamun su ma sufaye hukunci sukan bincika me sufaye suke nufi da wannan abu me manufarsu da wannan rubutun wa magazahum da manufarsu har yanzu da abin da suke nufi fasawwabu tilkal ibarati daga nan sai su daidaita wannan ibarar ta sufaye sai su gane cewa sufayen nan abin da suka faɗa daidai ne ba kafirci bane ba shirka bane hahu tilkal isharati sai su inganta waɗannan isharori an fahimta ko sai su inganta wannan menene isharori sai ibnu qayyim ibnu qayyim yake cewa fa dalibul haqi kaga dalibin gaskiya idan ya ji maganan da su bai suka ce ga abin da muke nufi ba da ra'ayin shi da karatun shi ba ya kabalu sai ya ansa sai ya ansa ya yadda kamar yanzu da muka zo muka karanta wa malam Musa ga abin da shi Ibrahim yake nufi ba kamar yadda shi ya fassara ba to Ibn al-Qayyim al-Jawziya ce idan malam Musa zai zama ɗalibi na gaskiya to ya kabalo sai ansa wannan abin ya ce to shikenan daga yau ba zan ƙara magana akan wannan magana ba domin naji ɗaya daga cikin almajiran Tijjaniya ya fito ya ce ga abin da ake nufi da wannan shikenan sai ya ansa mimman kana daga wurin wanda magana ta fito kowaye shi zai ansa ya ce ya yadda Waya ruddu ma galabu alaman kana amma abin da ya saba ma haka sai ya mayar da shi a bisa wurin wanda ya kasance an fahimta ko wa ma'ana abin da aka kasa maka bayani a kai ka tabbatar da ba haka bane to sai ka bar mai ka tsaya akan fahimtar ka har yau malam Musa ka duba cikin littafin malamin ka Madarijus Saliki da zaka ji mujalladi na uku shafi na 143 daidai zaka ji inda Ibn al-Qayyim al-Jawziya yake muku di Malam Musa yana muku di Malam Musa yana cewa i fa iyyaka wa iyyaka na hana ka kai dalibi na na hana ka wa alfazal mujmala al-mushabbiha na hana ka ya kai dalibi na na hana ka ya kai dalibi na ka rinka ɗaukar lafuza wanda suke mujmala wanda suke dunkulallu lafazin da sai an maka bayani ka ɗauka kai lokaci guda kai ka wargaje shi ka yi bayani da ra'ayinka to na hana ka ɗaukan irin wannan lafazin ka ce zaka kutsa cikin wannan karatun ba irin naka bane wal alfazal mujmala lafuza wanda suke dunkulallu wanda suke neman bayani daga wurin ma'abota ka ce kai zaka shiga ka fassara da ra'ayinka kada ka yi haka in ji ibn qayyim al-jawziya al mushabbihata wanda suke da ainihin rikirkitarwa almutashabbihata wanda suke da rikirkitarwa mai rikirkitarwa ko ko almushabbahata abin rikirkitarwa allati waqa istilahul qaumi alaiha wanda wannan abin istilahin waɗansu mutane ya faɗa kai in ba su yi maka bayani ba kai ma ba za ka iya fahimta me suke nufi ba to na hana ka karkaje ka ce za ka ɗauki wannan karatun ka buɗe ka fara fassarawa da ra'ayinka ko da larabcinka ga wannan ibn al-qayyim al-jawziyani sai yake cewa fa ha asalul bala'i yin haka ka tono kanka wani asali na bala'i ka tono rigima ka tono wani bala'in da ba za ka iya kullewa ba kofar da ba ka iya kullewa ba hiya maraddu siddiqi wa zindiqi nan din ita ce makoman mai gaskiya ita ce makomar mai gaskiya sannan kuma ita ce makoman zindiki me ma'anan makoman mai gaskiya da makoman zindiki shi mai gaskiya idan an gaya mai ga abin da ake nufi to zai ɗauka ya yi biyayya shi kuma zindiki musu zai koma yana yi ya ci gaba da fassarawa yadda ya ga dama wanda ke ɗaukan maganan sufaye ya fassara da ra'ayin shi bai ibn al-qayyim ce zindiki ne shi mai son gaskiya mai gaskiya nan ma'ana ɗaukan maganan waɗansu mutane baka fassara da ra'ayinka asalul bala'i ba shine asalin bala'i ba inji ibn al-qayyim al fa kuma wahiya Maradu siddiqi wa zindiki nan dinnan shine makomar zindiki makomar siddiki. shi mai gazgatawa an faɗa mai ga abin da ake nufi shi kenan sai yadda shi kuma zindiki sai ya koma yana musu ya ci gaba da maimaita irin wannan magana to ibn al-qayyim al-jawzi ya ce wannan mutum ya daga lokacin ya zama zindiki wanda sufaye za su ce mai ga abin da suke nufi ya kiji ya ce shi wanda ya fahimta shine to ibn al-qayyim al ya ce zindiki ne wannan mutum fa'i za su mi'a da ibul ma'arifa idan ya ji wanda yake mai ainihin raunin sani mai raunin ilimi mai raunin sani wal ilmi billah mai raunin sanin Allah an fahimta ko lafazin ittisalin ya ji lafazin ittisal ma'ana abubuwan da ake sadarwa wan fisalin da abubuwan da ake rabewa wa masamira da abubuwa wanda, wanda ake uh, da, da abubuwan da ake yin su na fira na tattaunawa wa makalima da abubuwa wa makalima ta abubuwa da ake yin su wanda ake bayani irin na rauni an fahimta ko to ba zai bambance tsakani ba duk sai ya haɗe su a wuri guda akwai abin da ake cewa masalima a ah, masamira shine daga samiratun kenan samiri abin da zai hana ka bacci abin da za ka yi fira da shi samiri rasulillahi shine an gane ko in an ce makalima shine kuma abin abu kamar abin da da da da da, da kaman abu miki kenan rauni an fahimta ko a wani abin nan kuma yakan ɗauki ma'anan kalmomi to sai ibn al-qayyim al-jawziya sai ya ce wa anna la wujuda fil haqiqati daga cikin irin wayan abubuwan na masamiyar na firaye fira da abubuwa irin na miki na rauni wanda in an faɗa zaka ji ya taba maka zuciya to daga cikin irin nan maganganun akan faɗa ma a ce wa anna la wujuda fil haqiqati illa wujudillah a haƙiƙa babu wani samamman abu sai Allah to in dai kuna cewa shehu tijjani ya tabbatar da wahdatul wujudi to malam ga wahdatul wujud a cikin littafin wannan maganan ibn al-qayyim al-jawziya ne ba ya nakalto daga wurin wani bane magana shi ce wannan ga ibn al-qayyim al-jawziya ya ce "Anna, la wujuda babu wani saman mai fil haqiqati a haqiqa illa wujudillah face samuwar Allah in ana maganar wahdatul wujuda ga tarin a cikin littafin ku wa anna wujudal kainati yace lalle samuwa duk wani abu da ya kasance halittu ga baki da sai yace khayalu kawalwalin ya ce babu su sai wa sai Allah gashi irin wannan magana cikin littafin ku to amma tunda mu bai mun san abin da malamin ku yake kai tsaye ba za mu ce mai zindiki ko kafiri ba saboda wannan ilimin da ya fito da shi ya bayani mu a wurin wani ilimin gaskiya ne ba za mu kafirta shi ba amma in za mu muku tahaddi irin yadda kuke mana malam Musa sai mu ce Ibn al-Qayyim Juziya ya kafirta domin yana da aqidar wadatul wujudi anan gashi ya ce wa annahu la wujuda fil haqiqati illa wujudillah wa anna wujudal kainati khayalun wa wahamun lallai samuwar duk wata halitta kawai irin wani abu ne wanda yake kamar rufa ido akwai shi ne babu shi shine khayal abinda kaman gashi babu shi khayal kawalwalniya an fahimta ko wa wahamun kuma ɗimuwa ne kawai za a ganka ne a dimoci amma haƙin abubuwan babu su yanzu halittu da ake gani to babu su kawai sai ba komai sai Allah gashi a cikin littafin ku halittar ma babu ita ba kowa ba komai sai Allah gashi wannan magana ibnu qayyim al sai ibn al-qayyim ce in baka gane ba wa huwa bi manzilati wujudi zillil qa'im bi gairihi kamar misalin samuwar ainifin eh, samuwar ainifin azil inuwa alka'imi wacce take tsaye ligairihi ga waninsa idan ga mutum yana tsaye ga inuwa to mutum din nan shine mai amfani inuwar nan ko mara amfani ce babu ita to lallai ko haka tsakanin duk wata halitta da Allah Allah shine samun mai duk wata halitta babu ita shine abin da ibn al-qayyim al yake nufi anan malam Musa sai eh, ibn eh, ibn al-qayyim al sai ya ce fasami aminhu ma yamla'ul azana daga nan sai ya ji abin da yake cika kunni min hululin na sakkowan Allah wattihadin da haduwan Allah da wani abu shine muke gaya muku Allah ya haɗu da wani abu bai nufin wannan abin ya zama Allah Allah zai iya shiga cikin halittarsa ya tajalli a cikin halittarsa idan ya tajalli a halittar bai nufin wannan abin ya zama Allah kamar yadda ya tajalli Allah ya magana bi lisanin shajara da has da halcin bishiya ba wai ana nufin bishiyar ta zama Allah ko Allah ya zama bishiyar bane a'a Allah ya yi tajalli a jikin wannan bishiyar ne amma ba a nufin cewa wai bishiyar ta zama Allah ko Allah ya zama bishiyar kuma wannan Allah zai yi tajalli a dukkanin halittarsa kamar yadda yake tajalli a hannun a jikin sarki a kira shi da al-maliku yake tajalli a jikin mai kuɗi a kira shi da alganiyu Allah yana tajalli a jikin mai ba da kyauta a kira shi da almudi Allah ya yi tajalli a jikin marowaci a kira shi da albakilu Allah ya yi tajalli a jikin ainihin mai tausayi a kira shi arrahimu Allah ya yi tajalli a jikin manzan. Allah yadda muke jin alkur'ani nan ba daga Allah muka ji kai tsaye ba a lokacin da annabi ke karanta alkur'ani na samo shi daga Allah Allah ya tajalli muka ji qur'anin nan a bakin annabi Muhammadu kuma aka ce mana daga wurin Allah ne muka yadda an fahimta ko kamar yadda Allah ya tajalli a dutse "falan ma tajalla rabbuhu lil jabal imamu shaukani karkashin fassarar wannan ayar yace ma'anar ta falan ma zahara rabbuhu lil jabal yayin da Allah ya bayyana akan dutse shine tajalli Allah yake iya bayyana akan dukkan halittarsa amma ba ana nufin wannan halittar wai ta zama Allah bane ba haka ake nufi ba an fahimta ko to shine ibn al-qayyim al sai yake cewa shadahatin akwai irin wannan magana wacce ake yin ta ba a san an yi ba ita ce magana ce mutum zai shiga wani yanayi ya riga ya yi fana'i ya shiga halara sai ya wata magana bai ma san yayi ba to irin wa'annan maganganu ba irin gasu a cikin maganin kafirci in jibin da kai ibn ko kuma mutum ya yi magana akan haɗuwan Allah da wani abu to ba a cewa mai irin wannan aikin kafiri ne ko kuma hulu hulu an fahimta ko sai ya ce wal arifuna min al masana daga cikin mutane arifai irin su shehu tijjani irin su shehu ibrahim adala ku hazil alfaza suna magana da irin wayannan lafazin alfaza wa na ah, hazil alfaza wa nahwaha da makamancinta wa aradu biha ma'ani sahihatan fi nafsiha kuma abin da suke nufi ma'ana ce ingantacciya babu fasadi a cikinta la fasada fiha babu fasadi a cikinta eh sannan idan ka duba har yanzu a cikin addurarus saniya mujalladi na tara shafi na ɗari da 33 yana cewa Ibn al-Qayyim al-Jawziya man ta'allaka bi zawahir al-bazim min kalamil ulama'i wanda ya rataya da zahirin lafazin maganganun malamai al-muhaqqiqina wanda ake kiransu al-muhaqqiqai masana Allah masana addinin Allah sai ya ce walam ya arid walam ya alal ulama sanda ya ga maganan a rubuce bai ɗauke ta ya ya kai ta gaban malaman ya tambaye ya tambaye su me kuke nufi ba sai ibn al-qayyim al-jawzi ya ce hadha jahalun wa dalalun wannan mutumin lallai batacce ne wannan mutumin jahili ne wannan mutumin kuma batacce ne gashi abin da ibn al-qayyim al-jawzi ya faɗa saboda haka malam Musa ina so in za a yi karatu irin wa'annan a rinka dubawa a rinka yin adalci hmm? a rinka menene adalci yan uwa ina ganin anan zamu dakata inda muka daidai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure Allah ya kafarta mana alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ɗan warware bayanai ne da muka ji na malam Musa sai da sunna da ya zo kan shiru Ibrahim idan muka yi shiru a sukutu da kenan to gara mu zo mu warware ma ɗan uwan mu abin da wannan manganu suke nufi inda muka daidai Allah ya ba mu lada inda muka so Allah ya gafarta mana aqulu قولي هذا wa الله لي ولكم في fi kulli amin wa والسلام bi khairin الله تعالى ta'ala